yawa wannan shi kuma ina wanda fuskansu yake irin dark spot din na irin wannan glass na ido ko kuma kin shafa mai nan ya miki taban baki nan ya yi fari dark spot dai na fuska to kun ga sunan shi ma dark spot so wannan cream din yana da kyau sosai wajen cire dark spot na fuska ko wani glass eh, fuska nan ya yi baki nan ya yi fari wani ma ta yi bleaching ne kuma ya bata mata fuska wani kuma ba ma bleaching din bane kawai zagayen idanta ya yi baki ko kuma gefe ya yi baki ko kuma wajen kumatu ya yi baki nan ya yi fari to wannan dai cream din zai daidaita miki kalan fuskan ki ya cire wannan baki-bakin na wajen ido da koma ina ne ya yi miki dark spot wannan kenan yana da kyau sosai wajen cire matsalan dark spot na fuska yawwa ga kuma anti-agnic wannan cream din shi kuma mai da tsohuwa yarinya wanda fuskansa yake tattarewa yayi kamar tsufa kuma ke ba za ga kamar fuskan mutum duk ya tattauye ya kamar tsufa yayi yi tattauye za ga wani kuma wani ma tsufan ne wani kuma ba ma tsufan bane ba amma kawai fuska ya tattauye fata ya haka za ku ga ya ɗan kakkame yayi wannan yi kama alamun tsufa wani kuma da ta yi dariya sai a ga kamar tsohuwa to wannan shine wannan cream din yana dame fuska yana kara mata kyalli da gyara wannan anti acne ne wannan na mai da tsohuwa yarinya kenan yawwa yana gyara fata sosai ta dawo ya rage shekaru kamar kin shekara talatin ma zai da fuskan ke da kamar na shekara ashirin ya gyaru kenan yawwa wannan ba yana rage shekaru fata a ga kamar na yara yawa wannan shi ma na fuska ne ga shi na Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, zafin kai, kashi na shida. Sai da suka share kusan sati da komawa, Bilal ne yake kasa da ɗauko su. Har sai da tsarguwa da tsoron Binazir ya bayyana a fili. Tukunna mai ta roƙe sai daina zuwa ɗin, Suleiman ya ci gaba da ɗauko su. Ko da result ɗinsu ya fito, binazir ta faɗi kwas ɗaya. Sumayya kuwa a duka uku kawai ta ce, su ma da pass. Dukan da suka sha kuwa sai da Sumayya ta kwanta jinya sosai, wanda ta ƙara mata shakuwa da kusanci da Bilal da Miss Aisha. Da suka fahimci babansu ne yake da wani irin zafin da yake dukansu. Kulawa da tattali sosai Sumayya ke samu daga Miss Aisha da Bilal. Har ma da Binazir ana tattalinta sai dai nata tafi kai wanda Sumayya take samu ba. Lokaci ya ɗan ja, mista ta yi nisa, zuwa lokacin ta faru ta ƙare, soyayya mai ƙarfin gaske ce a zuciyoyin Bilal da Sumayya, wanda suke yin taɓoye ba tare da sanin kowa ba, sai Miss Aisha da Binazar, wanda ba ƙaramin shock ta shiga ba, wanda ba ƙaramin shock ta shiga ba da Sumayya ɗin ta sanan mata. Amma kuma kirki da tsananin mutunci da girman ƙaunar da Sabila ke musu, ya saka ta jin hop a ranta, na akwai yiwuwar Allah ya kubutar da su ta hanyar Bilal ɗin ƙila. Kuma ganin yanzu Sumayya na gane karatu, ba laifi, ya saka ta sake cin girman Sabilal ɗin da Miss Aisha a cikin ranta. Tafiya ta yi tafiya. Ita kan tafi nazar Miss Aisha ta shakure ita saboda wani irin tsananin tausayinsa da take ji. Ya sa mata ƙaunarsu sosai. Musamman bi nazar wanda zuciya take dankare da damuwa da kuncin rayuwa fiye da samayya. Saboda samayya yanzu Bilal shine sanyin da yake narkar da nauyi da kuncin zuciyarta. Sun yi hutun karshen session din, result ɗinsu ya yi kyau. Bi nazar bata faɗi ko ɗaya ba. samayya ma kusan ta ci sosai don iya bi kawai ta faɗi. Duka da sauran da kyar aka wuce su. Zuwa lokacin, boye ya soyayya da Bilal ta yi wani irin nisa da ƙarfi. ta yadda ta yake sanyi mutuƙa sai dai babban tashin hankalin da ya fara tankaro su shine mahaifinsa kai tsaye bai na'am da maganar ba ba tare da ya ji sauran bayanin ba ya ce sarga sun yi magana da senate president isa zai aura su ma ana ta bangaren yana ta sanya zo magana da ababa amma tsoro ya hana ta baransa saboda abin da bai sani ba duk da ababa ya san sun taɓa kallon wani namiji ma ya soyayya wallahi zai iya ƙuna ta bari ya yi alƙawarin fasa idanuwansu idan hakan ta faru ta ɓangare ɗaya kuma cimar da suke ci mai kyau da lafiya ta sa fata jikinsa da jikin nasu sauyawa sosai ta yi fresh da kyau alama ana cin cima mai rai da lafiya kuma yana son siya musu saboda yana son sauya rayuwarsu zuwa rayuwar da ba su taɓa tunanin za su kai ba yana son barin musu da dukiya da ba su taɓa tunanin akwai ba yana son inganta rayuwarsu ingantawa da wasu 'ya'yan masu arzikin ba su samu ba saboda nasu arzikin da dukiyar da Allah ya ba kantas tana da yawa da ba za su iya faɗar adadin ta ba a bangaren ababa rayuwarsu ba ta taɓa canjawa ba da matsayinsu na kamar dabbobi a gidan dukansu da azabar da ake ba tana nan babu abin da ya sauya sai ma karuwa saboda kullum karatun sake cin kuɗin sa yake yi don haka azabar azabarsa akan su take karuwa ga shagon sa na wanki ya sake bude wani saboda su sai kasuwancin wankin ke tafiya don haka ya sake bude wani shagon kuma duk su ne masu wankin da gugar kawai dai iyaka yaran shagon su saka a leda a yi fakejin kamar a kamfani a bawa mai kaya idan ya zo karba. kuma yawanci manyan mutane sosai yanzu ke kawo wanki shagon don haka manyan motoci masu tsada ake aiko musu karɓar kayan wankin shi ma kansa ababa tuni ya tanadi mashin da suka fara delivery ɗin kayan da kansu idan an wanke. Miss Aisha ita ce take taimaka min sosai yanzu kusan ita ma a ɓoye don haka soyayya Bilal da Sumayya take ƙara nisa da ƙarfi. Sumayya sun gama nasu karatun gyara ne kawai take yi yanzu saɓanin Binazar da yanzu karatun ta yake ƙara nauyi saboda tana level 300 gashi accountancy take karanta. Sosai hankalin Binazar ya dukufa kan karatunta saboda ganin Sumayya na gane karatu sosai don haka ta daina damuwar da karatun Sumayya ta kama nata. Yanayin da karatun nasu ya hargitse ya sa dole ba don ababen ya so ba, aka dinga raba masa kuɗin abin hawa, saboda tsananta tsaronsa a kansu. Duk wanda ya gama baya jiran ɗaya ya dawo gida. Nasir Ahmad wani ɗan kyakkyawan saurayi da yake finally ɗinsa a accounting, kuma kusan shine guru ɗin cosmet ɗinsa. Tun bi nasir na fesiya ɗinta, Allah ya saka masa ƙaunarta, amma bai taɓa tunkarar ta ba, saboda yadda take kame kanta. Ya daɗe na bibiyar ta, amma ba fuska, sai gashi Allah ya haɗa sanadiyar wani kwas da ita ce tafi kowa cinsa. Shine lecturer din ya haɗa ta da Nasir. yana ƙara mata haske akan kwas ɗin saboda yana da matuƙar wuyar gaske shi saka malami ya jinjina mata da ta cinye tana mace karatu shine ya kawo mutunci da ya shakuwa tsakanin su amma san babu sakewa saboda yadda take tsorace sosai da mu'amalar tasu shi kansa ta fahimci tsoro da fargabar ganin su da ake yi tare sai ringa sarantawa yana samun ta a wurin zaman da samayya inda ba mutane a can suke karatun san bi nazari yake sosai da gaske don haka yake tsananin mutunta ta kuma ita kanta tana mutunta sa a zuciyarta sai dai duk da zuciyarta ta so saka mata wani abin da ya zarce hakan sai ta hana kanta saboda idan suka bari wani abin ya shiga tsakaninsu to tabbas ita a bangaren ta san suicide mission ne don ko shi kansa nasar din ta san sai ya shiga tashin hankalin abin da zai biyo bayansa idan ubanta ya sani dan haka take dan baya baya da duk wani tunanin daban amma kuma zuciyarta ta fasa matsayi mai muhimmanci amma bai zurfafa ba annan sai na yin manyanci da wahala ga kunnanta da bata ji yanzu sosai yanda ya kamata ya saka jikinta da lafiya suka fara yi mata karanci ya da gobe wasu ayyukan bata iya yin su da kyau Don haka su ne suka karɓi mata duk wani aiki. Sai dai idan suna makaranta a bata wani aiki, shi ma suna dawowa za su karɓan mata. An daɗe ta faɗa, amma karɓa suke yi. Sai dai wata ran su sha marika gurin ababa. Akan sun fara rena hande. Saboda an nesa bi nazar ta koma gaggawa take wa karatunta, ana tashi take dawowa. Ba ta ɓata lokaci ko kankani, shi saka ba sa dawowa tare da Sumayya. Kusan tafiyarsa yanzu tare ta ragu sosai. Sumayya ta fara aiki ɗinta a wata makarantar kusa da unguwarsu, don haka Ababa ya daina ba ta kuɗin mashin. ita da kafa take zuwa ta dawo da kafa da haka take riga bina zurfita tun safe Bilal ne da kansa yake kai ta lokuta da dama kuma ya dauko ta ita kuma bina zira Suleiman ne ya ci gaba da kai ta kuma abincin ta babu wanda aka fasa kawo mata makaranta kamar yadda ita ma Sumayya a can ake kai mata nata ai tidin Sumayya ya sake kusancin ta da Bilal kusan sai ga magana aurenta da wanda ya alƙawarin bawa yana karɓa sa akan karatun ta taso saboda karatun nata ya zo ƙarshe don haka magana auren ta taso take ga dangadan faɗo kan lokaci magana auren ta rusa duk wani kwanciyar hankalin bilal ita kuma dukkanin hab da ta samu ya wargaje saboda ta san magana ababa ba mai fasuwa bace ko gardamawa kuma lokacin kare ya cije ta ba za ta iya kuɗawa ta kalli hukuncin ababan ba bare gardamawa abin da ya ɗaga bilal hankali kenan wato ta da kasa iya cewa komai akan hakan saboda shi a nasa bangaren ya so ta ba su haɗin kai da goyon baya ya saka wa ababu naira ba ɗar kaɗan ba don ya hana wa kowa aurenta ya ba sa ita saboda hankali ya fahimci irin asalin rayuwar rashin gata da 'yancin da suke a hannunsa Da haka ne ma yake jin idan bai karɓe su daga hannun ababen ba, kamar zai iya shiga wani halin. Saboda zai iya komai da raba su da gidan, don haka auren su mai ɗin yake jin tabbas ba fashi a gare su da yadda Allah. Binansa ta yi nisa a karatunta, ba ta san tashin hankalin da suke ciki ba, sai da je ɗaukanta da kansa ranar yake sanar da ita irin yadda yake son ɗauke su daga gidan, su yi rayuwarsa kamar kowa. Ha kuma a shirye yake da auren su Sumayya, ta roƙe ta ta basa ya je wurin ababa. don yana kin zuwa ne saboda bai san kalar azabar da zai iya janyo musu ba shi ya saka yake ta kiyayewa Ita kan tafi nazar jin haka sai da ta kusan shiɗewar mintuna saboda firgitaccen tashin hankalin wucin gadi da ta shiga. Saboda zuwansa gurin ababen ko da mota kuɗi zai aike masa wallahi sai ya kusan aika su lahira kafin ya karɓi kuɗin saboda sun take ga karfar dokar da sa a kansu na kula kowane irin namiji. Cikin rashin koyi masa tashin hankali da tsoronta ta ki amincewa da zuwansa ita ma. Annama da ta ce da sauri ta hana su su zancen saboda kusan da hannu sa kwatanta mata rabin zancen. Tunda ba ta ji sosai sai an ɗaga murya gashi zancen ba na a ɗaga murya ba ne. wani ya ji alƙiyamarsa ta tsaya wannan maganar tasa ta sanya kwata-kwata suka fara ƙaurace masa ga tsananin ababen a kansu ta ƙaru don kusan yanzu ɗabi'a kai musu ziyarar ba ta ya ɗauko don haka suka shiga taitayin su ba shiri ko hanya suke tafiya ba sa ɗaukowa kusan sati biyu bilal ya bai saka daga sumayya har nazara idanunsa ba don haka ya shiga damuwa da tashin hankali sosai saboda kar a babu fa ya yi wa sumayya aure bai sani ba ita kanta sumayya tana cikin damuwa da kunci ga dukan da kusan kullum sai ta sha saboda tunani ya hana ta nutsuwa ta yi aikin da ta saba kullum sai ta kona manyan kayan mutane wurin guga don haka a cikin kankanin lokaci ciwon da ya fara kokarin dawowa na kai bi nazar na ganin haka ta fara kokarin kada ababen ya gane ciwon sumayya sai dai kuma kusan abin gaba gaba ya fara saboda da asarar da take ga masa ta yi yawa sai yana ta fita kwata-kwata makarantar da take aiki din bayan wahala da duka babu abin da take samu kullum a gurin sa ganin lamarin ya fara yawa tsoron bi nazar sai karuwa yake yi ga anna ita ma yau lafiya gobe ciwo sai abin yau bi nazar yawa ta fara skipping lectures ita ma saboda larura da ayyukan da karatun Da kyar da addu'a, ababin ya basu mai ta fara fita ta koma makaranta bayan ta share kusan sati uku ko kofar gida bata isa ta lega ba. Ko da ta fara fita ba ta da lafiya sosai don haka suna isa makaranta Miss Aisha ta ɗauke ta da kanta a motar ta suka yi asibiti. Ita kuma Binizar tana da test a ranar don haka Miss Aisha ta ce ta yi zamanta. A asibitin ba ta lokaci Bilal da Miss Aisha ta kira ya iso cikin mummunar damuwa halin da Sumayyan ɗin ke ciki. Ta rame sosai ta sauya ga baki ɗaya kamar da ta jinyar shekara guda a kwance. ruwa da magani aka kara mata ko minti uku ba sai da fara shiga ba ta hau zubo amai mai ƙarfi sosai ta bata jikinta da haka miss aisha ta kama ta bayan ta gama suka shiga toilet ta yi wanka aka yi mata odan kaya ba jimawa mai delivery ya kawo bilal ne ya karɓa ya miƙa mata kofar toilet ɗin saboda miss aisha ta wuce an kira ta da gaggawa mijinta ya dan samu accident sauya kayan ta jiki ba ƙwari ta fito jiri na ɗibanta da kyar ta dawo da kan da garan ta zube take aka sake maida mata ruwan wani wahalar lambaci ya ɗauke ta Bacin awa hudu ta ta farka, abinci ce fara bata, ta ci ba laifi kafin ta je toilet da kyar ta yi fitsari da alwala. Ta dawo ta yi sallah a zaune saboda ba za ta iya tsayuwa ba. Tana idarwa ya karɓi min sauran maganinta, ya ce gida za su, saboda kayanta da yake son su je a wanke a shanya su bushe a kan lokaci, ta mayar. Don ya san ko tsautsaye ba zai sa su mai da je gida da wasu kayan da ba wanda ta fito da su ba. Kuma gashi doguwar riga ce mara nauyi har ƙasa, amma ta kwanta a jikinta ta yi mata kyau sosai duk da tana cikin hali na ciwo. Kai tsaye wata unguwar da ke zagaye kamar ta masu ƙasa yana fada ita, wadda ta sanya ta jin zazzabin tana sakinta saboda kusan duka gidajen unguwar ba tsarin ginin Najeriya ba ne. Unguwa ce mai tsarin gine gidan Turawa masu tsada na asali, masu abin hannu na gaske. Tun daga babban gate din shigowa unguwar baka shiga sai ka faɗi ɗin da ka zo. Ka kuma nuna ID card kowane iri. Haka ma commercial abubuwan hawa ba sa shiga unguwar kwata-kwata. Manyan samu da securities ne wani kamfanin securities mai zaman kansa suke gadon unguwar da ba za a kira ta da estate ba saboda ba estate din ba ce amma ta mafi estate tsari. ID card sai ya fitar suka duba suka yi scanning motarsa ya fada gidan wanda za shi sai dai private security code na gidan da za shi din wanda kowane gida akwai private security code da ake basa duk wanda zai zo gidanka sai ka faɗa masa security code din ya faɗa a gate a basa ya shigo wangale masa manyan kofofin gari guda akai ya shiga da motarsa tare da miƙewa kai tsaye zuwa gidan Didi Kante wanda ka bi gidan shi ne zaɓi zama wata unguwar daban ba a cikin babban kantes ba shi kadai ya zaɓi rayuwarsa daban saboda yin ta yadda yake so da bukata ba damuwa ba hayaniya ba takura haka zalika rayuwarsa da zafin kansa da ke hana sa jituwa da mutane musamman da kanti wato mahaifinsa da ya kasa gane haka Allah ya yi isa duk matsi da takura tare da faɗan da kanti da didi babba wato kakansu sun yi sun haƙura amma ba zai iya zama a can cikin family ba baya son kusanci da gida ne saboda rayuwarsa baya son duk abin da yake amfani da su na daily life ya zama mutane na kusanta idan har yana gida ya san umminsa da sister dinsa da brother nasa da dad kante har ma da wasu bakin wata rana duk za su ringa shigan masa ana mu'amalanta abubuwansa don haka ya zaɓi zama a gidansa a unguwar da take da iya tsaro tsafta tsari da dokokin da yake so na rashin hayaniya ko wani ba a yi a ciki idan ka shigo isa su gobe gidan ya saka jikinsu mai sake ɗaukar rawa saboda kusan ko a hanya da suke wucewa unguwannin hanyar su zuwa makaranta ba ta ganin irin wayannan gidajen don haka jikinta ya sanyi ta ƙara rasa kuzarinta kwanda buɗe kofar ƙaramin gate ɗin gidan ya saka gidan ya buɗe suka shige ya sake saka na ƙofar shiga asalin cikin gidan ƙofar ta buɗe ya saka kai cike kai tsaye yana janye da hannunta saboda ba ta da ƙarfin tsayuwa da kyau dim kirjin ta yi na kokarin rage jan numfashi saboda wani imtaccen kamshi da ya shiga hancinta duk da gidan tsawon lokaci sosai ba kowa amma kamshinsa da ya gama kama komai na gidan ya kasa fita haka ma komai na gidan tamkar kullum ana shigowa ana gyarawa komai nasa daban ne a rayuwar didi kanti daga black sai fari iya su ne kalolinsa sai ta kama cancan gansa da wasu kalolin da ba za su wuce milk ash navy blue shikenan su madan suna yanayi da kalolin nasa ne wato black and white don haka gidan nasa ya zama kusan komai na sa iya wannan kalolin ne don haka kuma yake unique na masu dala lokacin da suka kawai ta ko'ina daga dala sai dala babu abin da ba na waje ba zonin da ya tafi laliye ya je kunno switch na wutar gidan ke ta kawo ko ina ya ɗauki wani irin haske su AC daman duk a kunne suke switch ne aka kashe na wutar gidan kai tsaye don haka take suka fara aiki da yake a tabaratinta ne a kayan shi suka bi ba wani ya wanke ba ya zo yi da kansa tunda nazar na makaranta ga shi kusmai ba ta so a hana ta test ta haka shi ma yanzu da yake jin binazir ɗin tamkar aliya kan wasu ta jini baya ta jin zai bari karatun ta ya riga samun tangarda abinci da magani ya bata tana sha bacci mai ƙarfi ya dauke ta ya kai ta ɗayan dakin da ke gida bayan na didi saboda ya san ko didi bayan wani ya masa gado zai gane saboda hancinsa da yake ɗaukar kamshi ko sabaninsa nan take kuma kankanta sakuwa ya san halinsa don haka bai ko ta kai ta ɗakin didi ɗin ba wanda babu ma wanda ya taɓa shigar masa har shi Bilal din da bai da tamkarsa. Gyara mata kwanciya ya rufe ta ya rage AC da ya mata yawa saboda inda ta ɗan takure duk da sanyi na wahala sun saba da shi. Toilet ya je kayan kayansa ya wanke mata kayan fes duk da bai wani iya ba saboda rayuwarsa kaf bai taba wanki ba sai ranar. Saboda ondis din sama a mashin yake sakawa ba wai wankin hannu ba. Su ma mafi yawan lokuta mai aikinsa Jamilu ke wanke masa. Bayan ya gama duk ya jika kayan sa saboda rashin iyawa toilet ɗin ma duk ya jika ko ina kallon kansa ya a bazarin din ya ga yadda ya lalata kansa da kayansa sai a lokacin ya tuna dama a wasu mashin ya wanke amma sai tunanin bai zo masa ba saboda haka yake komai nasa na wautan yan fari wani lokacin duk da ya zama babban mutum hakan ne saka kusan yaushe didi babba a gurinsa koyaushe didi ne a gaba saboda shi ma yana da zafi da rashin wasa don haka komai na didi ya masa duk da zafin kan didi ya wuce gaban nasa saboda shi hadda lokacinsa da yake kai na yin biloniya saboda dukiyarsa ba ta familin kante ba ce shi ne tara abinsa da business nasa. Wayanda ke ƙara saka Didi babu dukan ƙirji da Didi kan tijininsa sa ne, mai ba komai a halinsa ba sak. Ya yi kuɗi ba da kuɗin familinsa ba ko iyayensa ba. Sake kallon kansa yake yi, ya ga ko fita ba zai iya daga bazarun ɗin a hakan ba. Ruwa ne sosai a jikinsa, don haka ya zare kayansa kawai, ya saka wa kansa ruwan zafi. Ya ɗan yi wanka, saboda jin kamar yana ƙaramin wankin ma. Yana gamawa ya fito sanye da bathrobe mai kauri da girma, da ta yi masa yawa saboda bai jikin Didi ba. Shi jikin Fulani ne da shi ba girma sosai. Shi ko Didi ƙarfin jiki ne da shi da ya buɗe sosai saboda girman da yake da shi don haka yanayin jikinsa san ba ɗaya ba. Bacci take yi sosai don haka ya fice daga ɗakin yana nufi bedroom ɗin Didi amma a rufe yake. Kuma bai san kunne ko kiyaye na ƙofar buɗewa ba sai kawai ya haƙura ya dawo ya koma bedroom ya jefa kayansa a mashin don wankewa. Saboda idan ya wuce sababi kafin su iso gare su ya tafi sosai. Saboda gate ma za a karɓi delivery ɗin tukunna. Shi ma a yi masa aikinsa daga gate duk tura za a a ƙara ɓata time su. Yana gama wankewa ya fito ya zauna a akan lafiyayyen sofa ɗin ɗakin yana amsa wayoyinsa a hankali. Karfe shida na yamma Binazir ta kammala komai ta fito makaranta ta rasa inda za ta san samayya na school ko kuma ta wuce gida ko tana asibiti har lokacin. Ba ta da wai kira bare ta sani don haka ta yanka wa kanta da samayya ɗin tikitin ƙaddara. Tana fi gida tana fatan samayya na gida. Idan ba ka biyo suna cikin lissafin kwanan wahala. Ana sallan garba ta iso gida ba ta tadda samayya ba. Take jikinta ya sanyi ta sadakar da ɗin sai ta Allah a hannun Ababa. Sallar sakai da Anni ta fito tana wanki hankalinta na kan ƙofa. Cikin tsautsayi sai ga Ababa ya riga Sumayya dawowa. Yana ganin yadda hankalin Binazar da annansa ya tashi, ya san Sumayya bata dawo gidan ba. anna da ke jiran dawowarsa, na ta fara sa masa labarin Sumayya bata iso gida ba har lokacin. Shiru kawai yana gida kai idanuwarsa akan Binazar. Zai magana sai Sumayya ta shigo. Jiki a matuƙar mace ba ƙwari, zazzaɓi ne a jikinta sosai. Gajiri tana gani, kuma na jikinta ba ta sa da kyar take daga kafafunta da suka yi nauyi tana isowa tsakar gidan ta zube bi nazar ta tarauta tana jin zafin da jikinta ya sosai kalansa ababen ke yi cikin tsananin zafi da bacin rai da zallan takaici saboda hakurinsa a kansu ya kusa karewa kwata-kwata lissafin kuɗinsa a kansu da yake ya saka yake hana kansa yi musu dukan da za su kakkare ya zubar da su a bola jibin jikinsa manyan ya cakko ta wuya yana shakure ta a zafafai yake so mata da marika yana tambayar uban me ta tsayaye a hanya da kyar take buɗe baki ta ce masa ba ta da lafiya tun jiya shi ne ta faɗi sai da aka kai ta wani ƙaramin asibiti aka bata taimako bakin ta ya hau mari yana sake shaƙe wuyanta da ta kasa numfashi tana neman macewa sai da ta kusa rasa ranta ya sake ta yana wurgi da ita tare da ƙarasa ƙafa ya rufe ta da duka da kira suka sha bayan ya musu laushi ita da binazar sai dai binazar ɗan yan marika ne da ba su wuce uku ba nata da sauƙi sosai sumayin ce dai ta ji jiki sosai ɗaki suka koma annasa ta gasa sumayin da ke rawar sanyin zazzaɓi sosai jiki ta kwantar da ita tare da rufe ta bayan sun bata maganin da suke da su yanzu suna koyewa ba tare da sun san asalin me yake ta ba saboda a can ma sai da wata likita mace ta zo ta bata magani da allura wani babban lamarin da ya same su ko da gari ya waye saboda kawai su mai da samu ganin likita a asibiti ya sa bi nazar da annan lallaba ta suka fita makaranta amma kam ko tsayawa ba ta iya yi abin har ya fara ba su tsoro matuka, saboda ba ta taɓa zazzabin da ya hana ta ko iya ɗaga ta haka ba suna fitowa ga mamakin bi nazar bilal ne ya zo ɗaukar su a ƙage yake kamar wanda ya san su muryan ba ta da lafiya don kuwa baki ɗaya damuwarsa da rashin sukunansa a bayyane yake da sauri ya fito motar ya buɗe nazar ta saka ta a baya ta kwantar da ita ita kuma ta shiga gaba suka wuce ba tambaya komai asibiti ne fa da su suna isa da yake likitansa ta jiya ce sun riga da sun yi magana karɓar su manyan kawai akai aka ɗaura mata ruwa da allurai da kuma sauran abubuwan da suka biyo baya binazar ba ta taɓa ganin damuwa ko rashin sukunan alhaji bilal ɗin ba sai yau duk da ba wani kallon mutane suke yi ba bari su tsaya karanta yanayinsu amma ne yau ɗin a bayyane damuwarsa take wani irin tattali da kulawa tare da ƙauna mai tsananin gaske ke nuna wa samayya yana asibitin har dan farfado wuraren karfe goma sha biyu na rana lafiyayyen abinci kala kusan uku aka kawo daga kanti HNS Binazir ce ta ba wa samayya abincin ta samu ta ci kaɗan ta Zulfa ta saka wuta nausa ta shiga da sumayyan toilet ta taimaka ta yi mata wasu 'yan dabarun sai ga shi sumayya ta ɗan samu ƙwarin jikinta daga nan ta yi sallah tana idarwa wani baccin ya sake ɗaukanta lokacin jikinta ya dan warware ba laifi a nan saka wani daga ita bilal ɗin wanda ya kasa ya tsare bai matsa ko ina ba saboda yamma ta yi ya dawo da su gida kamar ya cinye mai da idanuwansa masu haske da ƙaunarta ita kuma ta kasa koda ɗagowa ta kalle sa saboda halin da zuciyarta da gangar jikin da suke ciki a gida ma haka ta daure tana nuna kuzari da samuwar ɗan sauki saboda hankalin anna da mai yana kanta washe gari binas tana da wani test ɗin don haka bilal da ke neman dama ya samu shi kaɗai ne ya jinyarta cike da su mai tsanani da ƙauna tare da kulawa kamar ya mayar da ciwon jikinsa da yake iya sufi ne ranar kuka ta ringa yi masa zuciya ta cike da kunci sai dai shi ma zuciya ta sabata cikin daɗi sai damuwa amma ka ringa lallaɓa ta har ta ɗan warware suka yi wannan cikin kulawa suka gama da yamma ya biya ya ɗauki binazar suka koma gida cikin kwanaki kusan bakwai shi ne yake jinya ta sarance har ta warke sosai ta koma lafiya a kalau haka ma a daidai wannan gabar ya riga ya tabbatar da kansa aurenta ko da zai dauke ta ne su ba kasar ba da sanin kowa ba amma tabbas mai ya tasa cewa layi babu mai auren masa ita Ita kanta Sumayya a yanzu da kaddara ta kai su wani matakin zuciyarta ta sake jarabtuwa da shi. Inda suke jin junansu fiye da tunani cikin ransu, kulawarsu a kansu ta ƙare fiye da koyaushe, haka ma ya fara shirye-shiryen yi musu fasfot dukkanin su uku. mai da bi nazar aka fara yi wa, saboda zuwa lokacin ya sanar musu da manufarsa ta ɗauke su daga hannun ababa, za su bar ƙasar, zai kai su inda za su yi rayuwa, kuma kafin su bar ƙasar yana son a ɗaura aurensa da su Sumayya ɗin. Dantin ya tanadi masu ɗaura musu auren manyan malamai na mutunci. Hoton hannunsa ake so da tom print amma an rasa mafita. Sai dai daga baya ba Bina zir kyamara a boye a cikin ɗakin suka shirya annan da handa ta fita da rana suka yi mata hoton. Sai bayan azahar suka tafi makaranta ranar saboda hoton kawai. Suna fita suka basa kuma cikin sa'a hotunan sun yi amma san ba za su yi abin da ake so ba. Don haka dole sai an yi dabarar fito annan daga gida. Ana ta wannan process ɗin tafiya ta kama sa don haka yi ba komai akan sai ya dawo. Saboda kes ɗin Didi ne da daɗinsu, Sam ya ƙi dawowa. gashi bayan zamansa dan kantis business partner sa ne saboda ya zuba hannun jarinsa sosai a kamfanin su don haka shi sa a kantis suna da ɗan kauri kaɗan da su ma akwai tarin abar bayan sa sai su mai ta yi sanyi saboda wani irin sabo da shakuwar da suka yi kusan kullum sai ya zo makaranta ya duba ta da sa. miss aisha ma zuwa lokacin ta zama kamar wata uwarsu saboda sosai take hana keɓewar su da bilal don ganin yadda yake tsananin santa kuma gashi akwai 'yan rayuwar turai a tare da shi kada barna ta shiga Binazir kuwa karatun da take yi bilhaki, haka ma Nasir ita ma ana ta bangaren tana jin sa cikin zuciyarta amma kuma bata ta wajen za ta iya tsayawa ta kula sa ba saboda ababa da sharadin sa tare gujewa babban musibar da za ta biyo bayan ganewa ababan. Da yawar musu Aisha kullum yake samun magana da ita har dai dan bizi ya rage kiran sai dare yake samun time kuma lokacin ya san ba lalle tana tare da Miss Aisha ba duk da time ba ɗaya ba ne. a cikin sati uku zuwa hudu da tafiyarsa Ramus mai ta bayyana saboda yadda ba ta iya cin abinci sun iya na gidansa da ake ba su ba ta iya cin wanda ake kawo musu daga kantes Gaba kiɗi ta yi sanyi ta daina kuzari nasa da ta ga haka ta ɗan ringa lallaɓa ta ita da bi nazar a ɓoye ba halin nunawa makarantar daurewa kawai take yi tana zuwa saboda kawai samun yin magana da shi a wayan miss aisha amma san ko fita ba ta sanyi aikin wahalarsu na gida kuwa kusan akan bi nazar ya dawo saboda sumayin da ta fara yanzu rawa jikinta yake ɗauka sai jire tun bi nazar da annai ba sa lura har suka fahimta sosai take hankalinsa ya tashi saboda tsoron idan wani ciwon ne ya sake shigar ta inda yanzu ta koma yau lafiya gobe ciwo maganin zazzabi da paracetamol suka ringa bata a boye saboda kada ciwon koma wani iri ne ya yi mata ƙarfi gwara ta warware kafin a ababa ya sani ya haɗe sai ya hukunta saboda ta daina aiki sai ya kusa dawowa ta fito don kar ya gane tun suna koyi ciwon sumayya da ya fara ƙarfi saboda koyaushe a zazzabi da jiri take makarantar ma ta daina zuwa har handa ta gane ta yi ta masifa tana ƙarawa daga ƙarshe dole suka ringa suka sumayyan warewa da yin wasu ayyukan saboda kada ababen ya je ya tsananta mata aiki. Ranar da suka waye gari da sassafe a ɗakin su mai ta dinga amai tana dafe kanta da ke ciwo cikin galabaituwa saboda da zazzabi ta kwana kuma ta tashi da shi. To sai ta suke ji sosai saboda sanin malaria ce kuma ba su da wani taimakon bata bayan addu'a da suke yi akan samuwar ta Dan babu ko za ta shiɗe ba zai iya siyo mata magani ba. bari kai ta asibiti san babu wannan a tarihin gidan ma kwata-kwata Milan ne baya wasa da ciwon su kowane iri ne kuma kankanta sa gashi baya nan bai dawo ba Bayan gama aman na Sumayya da na jin yunkurin ta na aman mai ƙarfi amma ta yi banza da su saboda tunanin sun fiye raki. Shiru Anna tai tana kallanta da idanuwanta da suke zuru-zuru tana ƙure kallanta sosai akan Sumayya wanda da sun karar da maganin su da suke boyewa a kanta. Cikin kwanakin amma babu wani sauki gashi ciwon da ba a kwance da ba a laulaye take yin sa kamar wata mai karamin ciki. Dumunkunnota da ta suka yi lokacin da take ƙarshen wannan kalmar ta ta ƙarshe cikin ranta. Wani busasshen yawu mai kauri ta haɗiye tana sake ƙuri kallonta kansu mai da ta yi yau, kamar mara jini ta yi haske sosai. Binazir ta kalla ta ga ita san ba ta yi fayau ɗin ba. kallon kallonta kansu mai ta kuma yi ta kuma kalla ta kuma kallon Binazir da ta gama gyari gurin tana kallon yadda annan ke kallon su kamar mai tantance kamannin su. da ta kasa furta abin da shedan da ta suka dirsa mata. Rawa kafafunta da hannun da suka fara ɗauka da kuma bakin ta da yake son buɗewa. Da kira ta fito da kalmar Sumayya yaushe banki da banki kin yi wannan watan kuwa? Me saka ciwon ke ne yinsa daban wannan karan? nazar da bata fahimci magana annan ba, ci gaba da kokarin saka kayan da ta nade cikin jakar buhun kayan su da ko zai babu. Ita ma samayin da ke jin makoshinta a bushe, ruwa mai dan sanyi take son sha da ba dama. Bata fahimci me annan take nufi da wankin ba. A hankali cikin rashin kuzari ta ce, "Anna bayan kullum muna wanki kuma?" Nauyi cikin annai kuma ɗauka. Yawun na dan sake kauri da wuya haɗewa ta ce, Al'ada ki nake nufi Sumayya. Kin yi kuwa a wannan watan?" Dun kunnuwan biyu Nazir da saka suka ɗauke wucin wucin gadi saboda tsananin ba bazata da girman zancen tare da rashin tabbacin inda ta dosa. Idanuwa suka zuba annan duka kowanne suna haɗe wani yawu tsinkakke. Biyu ta kalli kofar ɗakin su tana tabbatar da handa bata tsakar gida ta sake dawo da idanuwan ta kan Anne da ita ma a kansu take rarraba ido cikin faɗuwa gaba da tsinkewa. annabi me yake faɗa hakan ne? Me wannan tambayar take nufi? Daman budurwa tana fashin watan al'ada ne? Sumayya kuma miƙewa ta zaune daga kwancen da take tana kallon annabi nazar ɗin. Ita ma zuciya tana mummunan tsinkewa. Sai dai dukansu daga ita habbi nazar babu wanda ya kawo tunanin abin da annan ke nufi har lokacin. Sun firgita da tambayan ne saboda ba san me hakan ke nufi ba. Gashi tashi hankalin da ba su taɓa ganin ta a cikinsa ba ya bayyana sosai akan fuskarta. Annaba ta da uwa ba ta da uba ba ta da dangi ba amini ba kusanci. ‘Ya'yanta su ne uwarta su ne ubanta su ne danginta su ne abokanta su ne aminan shawararta su ma kuma haka ne a nasu ɓangaren ita ce uwa uba dangi abokiya kuma aminiya babu wani ɓoyo ko tsakanin tsakaninsu don haka kai tsaye anna ta kalli sumayya kafin ta mai da kallon ta kan bi nazar ta ce ciwon ta daina da kamar na mai juna biyu shi saka na tambaya ni kai na tambaya zuwa min dai ba dan na zai sauka akan hakan ba saboda rashin yiwuwar haka cikin slow saboda tsananin firgita bi nazar ta hana annan karasawa tana leƙa kofa ta ce anne wani irin tunani ne wannan shi dan ya saka miki ta ya zaki bari maki tunanin ciki a jikin ɗaya daga cikin mu ciki a gidan nan a babu kun aure ne muka dawo masa da shi kin san zai iya sittin a kanmu bari cikin da ba kasa karasawa ta yi tana girgiza kai saboda ba za ta iya karasa faɗar zancen ba ma a bakinta tsoro take ji don ko iya magana ga baki ɗaya su wata irin tsima yake yi su na bugawa musamman su maiya da ta shiru saboda ta ma fita ta take saboda tunani mai tare da tsananin firgici da tsoro an na kasa shiru tai saboda ta kasa yakice tunanin da tsoro cikin ranta ta kalli samayya Za ta yi magana bi nazar ta katse ta cikin roƙo da magiya ta ce, Anne, dan Allah kada tsautsayi ya saka handa ta ji zancen nan kin ji. Sumayya suka juyo suka kalla tare, Anne ta ce, Ba saki magana ba to ke Sumayya. Ido bi nazar ta kura mata tana jiran amsar da za ta bawa Annan saboda abin zancen. Ita zancen kawai yi da ƙwaƙwalwar ta yake yi bare. Kasa magana Sumayya ta yi, sai da bi nazar ta kuma maimaita magana Annan kafin ta dawo hayyacinta. Kai kawai ta ɗaga musu, zuciya tana ya mutsa da tashin hankali mafi muni. Tana faɗa haka, nazar ta tarbo Anna akan kafan maganar, saboda ba mai daɗin faɗa ba ce. A An ta bai kwanta ba, amma ita ma tunda ta san babu tsotsi da ƙaddar da za ta saka ‘ya'yan nata abu irin haka, saboda sun san a yaya suke rayuwa. Gashi Ismail ta ce ta yi al'ada, don haka ta cire tunanin komai a cikin ranta, amma ba don zuciya ta rabu da tsoro da fargaba ba. Washe gari suna fita cikin sa'a Bilal ne ya zo ɗaukar su. Ya dawo kenan, don haka ta ringa jera ajiyar zuciya daban-daban har suka isa, sai dai bata iya masa wani zancen ba, tunda ita kanta ta san ba zai yiwu a ce tana ɗauke da abin da annan ta faɗa ba. Don haka sai kawai suka iya magana da za su yi. Ya fita bayan ya sa ta ci abinci sosai. Saboda ganin da duk ta rami ta yi fayo. Kamar ya sace ta je jinyarta cikin kyakkyawan guri mai nutsuwa da kwanciyar hankali tare da kulawa. Alhamdulillah. To, ‘yan tsakar gida, a nan za mu kwana. Mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na bakwai. Ku ci gaba kasancewa da tsakar gida ku da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika. Ku ci wata a gurgurun ku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.